شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار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 yau muna ashirin ga watan al-muharram shekara 1446 wanda ya zo 26 ga watan bakwai 2024 ci gaba da karatunmu na kitabu tauhid kitab at-tauhid wannan littafi na kitabu tauhid littafi ne da ashek muhammad bin abdulwahab ya wallafa shi ta hanyar tattaro hadisai guda 126 a cikin wannan littafi akwai hadisi guda 126 hadisan nan guda 126 guda 61 daga cikin bukhari da musulun aka ciro su ragowar kuma wato guda hamsin da biyar su kuma daga sauran littattafai na hadisi sannan malam ya yi amfani da ayoyi guda tamanin da biyar ya kawo ayoyin alkur'ani guda tamanin da biyar wanda ya kafa hujja da su sai kuma ragowar maganganu na malamai waɗanda ya ƙarfafa waɗancan abubuwan guda biyu da su sannan littafi yana da babuka guda sittin da shida babi sittin ne da shida a cikin wannan littafi na kitabu tauhid kuma yanzu muna cikin za mu tashi babu ma ja a fi ƙaunin lahi ta'ala wala in a zaƙanahu rahmatan minna min ba da zarra'a masarhu la ya ƙulan na hazali hmm? Allah ta'ala ya ce wala in a zaƙanahu idan muka ɗanɗana masa zauk muka yi masa ɗanɗano ko muka ɗanɗana masa rahmatan wata rahama minna daga gare mu wato kenan kowace rahama daga Allah take duk abin da ya same ka kuma na jin daɗi sawa'un dukiya ne lafiya ce duka rahama ce daga Allah ruwan sama ma Allah ya kira shi rahama wahayi da yake saukawa manzan Allah ya kira shi rahama kai zuwan manzan Allah ma gaba ɗaya rahama ne wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin rahmatan lil alamin min ba da zarra a masarhu bayan wani kunci ko wani ciwo ko wata damuwa da ta same shi ma'ana taɓa samun kansa a cikin wani yanayi mara daɗi sai kuma Allah ya kawo masa daɗi bayan wannan la ya ƙulan na hazali ya ce wannan fa abin dabara ta ce shi sa da li da indi alaisa li mulku misra hazali da ana da indi da li su suke halakar da mutane shi shaidan da ya tumbatsa sai ce ana khairun minhu wai Allah yake gawa ya fi wani ba fa kai yake gawa ba ni ba Allah yake gawa Allah na fi shi to Allah ba shi ya san wanda ya fi ba to amma shi a gurinsa ya fi shi kuma ƙaruna da ya tumbatsa da kuɗi sai ce inda ma ala ilmin indi shi kuma fir'auna da ya tumbatsa da mulki sai ce alaisali mulku Misira, wa hazihil anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha allazi huwa mahinu yace wa annabi mahinu kai mulkin ya kasaita ba daɗi ya kalla annabi yace kaskantacce Mahino kuma wala ya kadu yubiyin ba ma ya iya bayani to saboda haka Allah ta'ala a wannan aya suratu fussilat ita ce aya ta hamsin malam mujahid daidai hazali shi sa malam ya tsaya a nan danni ne wajen hujjar kala mujahidin ai haza bi amali aiki na ne kokari na ne iya kasuwanci na ne gogewa ta ce masaniya ta ce digiri na ne phd na ne hnd na ne waye na ne wayo na ne hikima ta ce dabara ta ce basira ta ce ƙarfi na ne komai ta na na na wa ana mahaƙuƙun bihi kuma an bani da dan na cancanta na cancanta a bani shi sa aka bani malam ya ya ce, abinda fassara aya ke nufi kenan masaruhu la yaqulanna hadha qala ibn abbas yuridu min indi yana nufin dai daga gare ni ne wato baya jingina ma Allah samu baya jingina wa Allah rashi in ya samu sai ce dabararsa ce in bai samu ba ya ce rashin iyawarsa ce kasa akwai mutanen da suna naka suke rayuwa in baka samu ba su ce kai ka jawa kanka in ka samu su ce kwarewarka ce da gogewarka da iya kasuwancinka da shige da ficenka da shige da fikenci wani ko tun kafin haife ka yake shige da fice amma har yanzu gasa ba za ka guje takalminka da ita ba in dai iya shige da fice ne yake ka arziki wani digirinsa uku amma baya iya rike shi ya biya masa bukata ta wata guda wani kuma ko firamare bai ba kuma yana juya daloli eh shine to saboda haka Allah ba abin da ya yi karama makalla. shi yasa komai sababi ne zuwa kasuwa sababi ne kayan karatu sababi ne duk sababi ne amma mai ba da arziki hakikanin mai arziki shine Allah inna Allah huwa razzaqu zul quwwatil wa qawlihi inna ma'u utituhu ala ilmin indi da kuma faɗarsa da ce kaɗai an bani shine bisa wani sani da nake da shi bisa ala ilmin indi kaga ina ni masanin tattalin arziki ne ni masanin kasuwanci ne ni masanin tsimi da tanadi ne wannan dabara ce ta sa aka bani sai dai ka ce wancan sababi ne amma Allah ne ya bani sanu balarabe ya koro raƙuma sun fi dubu sai wani ya ce masa liman haza sai ya ce lillahi fi wannan raƙuman duka nawa ya ce na Allah ne amma a hannuna suke a shi kenan ba ya huta ce na Allah ne amma dai ni ya bawa kenan aga ya san Allah qala qatadatu ala ilmin minni bi wujuhil makasib wannan dukiya tawa ta taru ne a gare ni saboda sani na da ilimin kasuwanci da ilimin tattali da ilimin samu ni ƙwararren ɗan kasuwa ne shi sa na tara hmm. wa qala akharuna ala ilmin min Allah anni anni lahu ahlun wai Allah ma ya san na fi cancanta ya bawa duk sabo ne fa wa qala akharuna ala ilmin min Allah anni lahu ahlun wa hadha ma'ana qaul mujahid utituhu ala sharafin an bani ne bisa ɗaukaka ta dama arzikin nan mun gada kuma dama namu ne me yasa malam ya shigo da wannan cin kitabu tauhid saboda itikadi cewa arziki a hannun Allah yake yana cikin tauhidi samu da kake yi Allah ne yake baka amma haƙiƙanin mai shi shine Allah ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum ma nunazzilu illa bi qadarin ma'lum nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya Allah ya ce ni na rarraba musu su a duniya wancan da kalan nasa wancan da kalan nasa wancan da kalan nasa kowa akwai abin da Allah ya hore masa nasa amma sai ka tashi ka nema ba za ka zauna ka ce ai tunda dai Allah ya ce wa mamin dabbatin fil ardi illa ala lahi rizquha wa ya'lam mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin ka ce ba za ka kasuwa ba tunda Allah ya ce duk inda kake arzikin ka zai same ka to ba haka bane arzikin ka yana nan amma ka tashi kai aiki da aikin da neman da wayan da hikimar da dabarar da basirar da ƙwarewar duka wasila ce Allah ga dama sai ya hana sai ga wani kuma kana ganin sa sakare sai kuma ka gaya kai inda kai ba kai ba lokacin da shek Isa fantamiya ya littafi yake cewa menene ne ka iya sana'a ko ya fi kawai ka riƙe kwalin takardar digiri ko sai wani ya zo ce a'a ka samu connection kuma ya fi ka iya sana'ar to yanzu hankalinka ya ɗanta taɓu shi kuma ya fi waɗannan ma <laughs> don wani mara hankalin sai ka kai inda kai mai hankalin ma baka kai ba ka gani to saboda haka duniya kenan shi al'amarin na Allah ne akwai ya rubuta littafi ya sa suna uzama bila madaris me ma'anan uzama bila madaris wasu manyan mutane ya tattaro waɗanda Allah ya kai su wani guri ba su bi layin da aka saba ba ya ce nelson mandela digirinsa nawa shekara goma sha bakwai ma ya a kurkuku amma sai da ya zama shugaban kasar southern africa kuma ranar da ya rasu sai da manyan shugabannin duniya suka halarci jana'izarsa hitler digirinsa nawa amma da ya tada hankalin duniya kaf opera wata mai aikin hotel ce da shara ta koma program a gidan talabishin ta yi arzikin da a amurka tana cikin masu arziki kwalin firamare ma ba ta da shi rajihi wanda ya ba da kyautar 17 biliyan dola a raba masu ƙaramin ƙarfi an bincika a rayuwarsa bai da ko takardar firamare ma aka tattara ku dukkan ku sai <laughs> da aka yi ce to in Allah ya tashi ba mutum arziki da an aka lissafa masu arzikin nan na duniya waye waye waye in ka bi kwalinsu na karatu za ga ba wani mai kwali bane ko mai kamfanin Alibaba na abin nan yace shi asali ma yana yana yan yawon shakatawa sun zo ne yake bin su yake yake nununa musu gurin shakatawa daga nan ya fara ice ya jajje makarantu a ɗauke shi ba a ɗauke shi ba yau kuma makarantun ne na duniya suke gayyata sai zo ya da lacca saboda ya yi kuɗi saboda haka Allah shi yake da ɗaukaka wata ran ka bi tsari ya baka wata ran ko baka bi tsarin ba ma sai ya baka shi yasa kullum nake gaya ma iyaye da ɗanka mai ƙoƙari a makaranta da ɗanka da ba shi da ƙoƙari a makaranta duk da ranarsu kowa ka jira ka ga abin da Allah zai masa saboda wani ya samu a littafin ya ka kissa wasu yara guda biyu mutum da yake da ‘ya'ya ɗaya mai zaka'i mai ƙwaƙwalwa mai zuwa ta ɗaya wata kuma ‘yar ita kuma ba ta da ƙoƙari sai uban ya fi son mai ƙoƙarin haka muke ko sai mu fi son mai ƙoƙarin a ba shi kyauta kai shi kaza a ta kushe mara kokari ashe ba shi na ba ba a nan ƙoƙarinsa yake ba wata fuska ta sa Allah ya aje masa don aka ita wannan aka biya mata makaranta ta je ta karatu ita kuma wannan aka batta ta samu mijin aure tunda ta kasa karatu tana nan sai Allah ya kawo mata dabara ta dinga yin dinki mana kawai tunda dai karatun yaƙi sai ta fara yin blouse da irin riguna na mata malam sai Allah ya ba ta hikima ta dinga yin masu kyau suka shahara har ta samu kuɗi ta wato yi kamfani na ɗinke-ɗinken waɗannan blouse ɗin suka shiga duniya aka tallata su da waccan ta gama digiri ba ta samu aiki ba sai ta ba ta manaja <laughs> haka wani shi ma a makaranta Mr. Zero ake kiransa saboda rashin kokari komai kaga malami ya bashi to sai dai yan masa amma bai da ƙoƙarin da zai samu abokansa kuwa suka yi ƙoƙari malam wasu suka je suka yi medicine wasu suka yi engineering wasu suka yi law wasu suka yi kaza da ya ga cewa baya ci ana ce masa dariya sai je fada siyasa ya dage ya dage a siyasan nan jam'iyyar da yake ciki ta ci sai ta bashi prime minister to shine irin school mate din nan da school friends din nan aka zo masa congratulation sai ga daktocin nan da likitocin nan da lauyoyin nan da injiniyoyin nan da suke zuwa na ɗaya na biyu na uku ga su zo suna sa your excellency Allah ga ga takaduna excellency ga sai kalle su yadda ya ce oh duniya kenan wato kun ga ashe da ne ta samun 000 ashe ba a na rabo na yake ba ya ce to kai tun da kai kai ne mai ma ce likita ya ce kai a baka minista na lafiya ce na gode sa na gode sa kai kuma mai kai ne ma ya ce lo ce kai kuma a baka minista na na shari'a kai kuma fa diya babba su suka yi ta godiya yanzu shi ne babban shi kuma wani ya ce wato wani abu na Allah ice idan aka zo makaranta masu ƙoƙari ƙoƙari ƙoƙari ƙoƙari sosai sai kaga waɗanda suke samun first class yan first class shi za ka ga irin daktoci injiniyoyi kaza kaza irin wannan sai ga kuma samun second class sai ga su ma ga su nan irin waɗanda za su je su ga wasu sun shiga lo wasu sun shiga me ake kiransa ah, wannan harkar jaridan nan mascom ah, wasu sun shiga kaza kaza sai na uku na uku na hudu to wannan shi kuma ya zo can ƙasa ƙasa shi kuma ya je ya shiga soja ko shiga ɗan sanda ko shiga jami'in tsaro na ana na ana nan waɗancan sun gama karatu sai su zama likitoci waɗancan su zama lauyoyi waɗancan su zama 'yan jarida ko wancan kuma ya shiga ya zama soja wanda kuma suka yi ƙasa ƙasa je su faɗa siyasa shikenan ana nan ana nan in aka juya sai ga waɗannan sun zama shugabanni sai su ba waɗancan aiki su ba waɗancan aiki su ba waɗancan aiki waɗancan kuma su zo su tsare su waɗannan su zama likitocinsu waɗannan masu kare su a wajen shari'a waɗancan masu yi musu gadi shi kuma wani sai wani ba gidaje ba gidaje ba kawai sai tafi daji sai ya samu fatar kura irataya sai a kira shi boka shi kuma sai wannan shi kuma sai tashi ya je ya kwanta a gabansa shi kuma ya karɓe masa kuɗi <laughs> ka ga babban mutum malam da jiniya an kwashe shi an yi daji da shi wa za a je wajen boka neman sa'a shi kuma bokan nan bai firamaren ba bai sakandaren ba bai jami'an ba bai karatun ƙur'anin bai yi kaza ba ƙarya zai sharara masa kuma ka ga mutum ya kwanta a gabansa da kuɗin da mulkin da sarautar da 'yan sandan da masu jiniyar da komai ya zo ya kwanta a gaban boka ciran kai daɗe shanu ɗari ba ɗaya za a yanka da kura guda kaza da damusa guda kaza da ƙadangare jangwala gwada guza kaza a gama da aka masa kuɗin su kenan ba sun gato waye shugaban ne gaba ɗaya kenan waye shugaban gaba ɗaya wancan sakaran ba gidajen da ke daji wanda da ka karanta kitabun tauhidi shi kenan ka farke masa laya ta shi yasa aka ga in ba tauhidi duk abin duniya nan shiriri ta yake koma yanzu an ɗauko wani ƙwararren likita a wata shekara aka ɗauko shi daga indiya aka kawo shi najeriya ya zo ya yi ma manyan likitocin mu kwas a kan fannin da ya kware a duniya Profesa ne a wani fanni sai ya zo ya ba da lacca ashe saniya yake bautawa aka sa direba ya ji ɗauko shi daga hotel ya kai shi inda za a yi laccan sai biyo da shi ta abbatuwa an koro garken shanu ana maka musu sanda an ja sa an kayar da shi ai shi ya suma a bayan mota direba bai sani ba yadda aka je aka taifa masa ya farfado shi a gurinsa da nasarar nan da ya samu har ya zama ya zama ya yi karatu da nasarar nan da ya samu har ya kware da nasarar nan da ya samu da har wata ƙasa za ta gaice shi zo ya ba ilimi yana ga duk saniya ce Duk saniya ce mutum ya kwanta a ƙasa da karatunsa saniya ta taka shi na ga wannan da idona yana neman albarkar saniya kara makalla kai tsakaninka da saniya me ya tsakaninka da saniya <laughs> malam ba tauhidi an shi ganga duk karatun nan nasa bai nuna masa saniya nama ba ce amfanin da aka halarci saniya dan shi bai gane ba to in ka ce wayewa ce take kawa to ga wani ya yi karatun har ya kai ƙarshe a fanninsa amma ko bai gano cewa saniya nama ba ce za ka je ka suna bauta buda japan za ka ji ana japan ta ci gaba japan ta ci gaba sun fi mu kaza sun fi mu kaza sun ci gaba komai sun kera sai ka je ka suna bauta buda buda nan da a najeriya yake in na itace ne da tuni an faskare shi in na karfe ne yadda ake zuwa ake ɗauke ƙarafunan makabarta da tuni wani ya cire masa hannu ya tafi wajen 'yan gwangon da shi in kwa na gwal ne ya shiga uku an dinga kankararsa kenan saboda itikadin ka buda ba Allah ba ne buda ba abun bauta ba ne buda na karfe karfe ne kawai aje a cokula buda na zinare aje a kayan kwalliya buda na itace a yi faskare aje a yi girki kai da baka yi ko firamare ba ka gane wannan amma wani ya kai koli-koli har yana zuwa sararin samaniya ya je kafa abin technology amma kuma bai gane buda ba Allah ba ne in ka ce zamani ne to ga wanda ya fi ka zamanancin kuma gashi ya faɗi a tauhidi ba gidaje a tauhidi da haka wannan ba shine ci gaba ba ci gaba ka gane Allah da ya halicce ka waye ka bauta masa shine ci gaba duk ilimin da ba tauhidi a ciki zaka ga shiriri ta yake koma wani ma da ya je ya yi karatun yi karatun yi karatun yi karatun yi karatun yi nisa a karatun kun san sakamakon da ya fito da shi sai ce ba Allah duk abin da ya karanta din na Allah ne shi ma din na Allah ne amma wai sakamakon ilimin nasa gaba ɗaya shine ya gano ba Allah ya gano shi akwai shi amma ba wanda ya shi da za ka aje masa wayan nan musu za ku yi ta ka ce wayan nan ma ba wanda ya ta caza a na san kamfanin da ya ta amma bai san kamfanin da ya mutum ba saboda haka duk ilimin da ba ɗarsa tauhidi a cikinsa ba shiriri ta yake koma to Allah ya tabbatar da mu akan tauhidi wannan kisa da malam ya kawo kisa da muka sha baku ce a matsayin misali na mutumin da yake ta neman arziki ta kowace hanya in Allah ya bashi arzikin wata ran ijarabce shi sai ka ga kasa cin jaraba kisan nan ce malam ya kawo ta mai kora da kuturu da makaho waɗanda Allah ya yi nufin ya jarabce su ya gwada su sai turo mala'ika a cikin siffa ta mutum ya zo ya samu mai kora ya ce mai ka? ce ni kan bukata ta gashi na ya toho ya kyau sai ya shafa shi sai gashi ya dawo fes sai ce sai me ce sai arziki ya kawo raƙuma ko saniya ya bashi mai ciki ya ce Allah ya mata albarka malam da ya je ta fara haihuwa ta haifa a haifa ta haifa a haifa sai da ya zama duk garin babu mai garken shanu kamarsa arziki ya yi arziki sai dai a ɗora a sauke sai tafi wajen kuturu kai fa me bukatar ka yace gashi jama'a suna kyamata saboda ciwo sai ya shafa shi sai dawo talela mutum ba ciwo ko a jikinsa yace bukata fa yace kuɗi sai kawo raƙuma mai ciki ya bashi yace alama albarka malam da ta dinga haihuwa ana haihuwa ta haihu ta haihu ta haihu ƴaƴanta su haifa sai da ya haɗa garken da duk garin ba mai arzikin raƙuma kamar sa sai tafi wajen makaho kai ko makaho me bukatar ka yace bukata ta Allah ya buɗe min ido ya shafa shi ido ya bude yace sai me yace sai kuɗi ya kawo tunkiya mai ciki ya bashi yace Allah ya mata albarka ta dinga haihuwa sai da ya zama duk garin ba mai arzikin tumaki da awaki kamar sa sai da aka ɗau lokaci wancan yana harka kuɗi wannan yana harka kuɗi ana ta saukewa ana ta hada-hada irin ta masu kuɗi sai Allah ya turo wannan mala'ikan cewa to je kaka ji mai za su ce je kaka gwada su gwajin ya zo sai ya zo a siffa ta mutum amma mai bukata sai ya sauka a gidan mai kora ya ce masa ni mutum ne matafi kaga matafiya yana da bukata sannan na ya yanke ya kare. ba garinsu ba kuma guzirinsa ya yanke ya ce bayan da zan na isu gida sai da taimakon Allah sannan da taimakonka as'aluka billah ina maka magiya don girman Allah ka taimake ni da saniya kwaya ɗaya a cikin garken nan na yi amfani da shi in yi guziri in tafi gida me ya kamata yi ba saniya mai kai kai ɗauko masa saniya ba shi shi kenan da ya yi haka ya ci sai ce alhukuku kasira Allah uwa sun mana yawa ice me ice wallahi abuwa ga shanun yana kallo ga sunan garke garke amma kwaya ɗaya ya kasa bayarwa sai ce abu yayi yawa ice ba kai ne? da can kana mai kora ga ciwo ga talauci mutane suna kyamarka Allah ya maka arziki ya warkar da kai cewa ba ni ne ni cewa ina ga kamace ni wannan arzikin namu kabir an kabir kaka da kakanni muka gaje shi mu alasawa ne <laughs> eh, arziki kaka da kaka muka gaje shi ice to Allah idan ƙarya yake kamar da shi yadda yake a yake da mai kora mai talauci ga ciwo ga talauci ce to Allah ka mai da shi can tunda ya ce ba shi ba ne, to Allah mayar da shi kaga an gama dole shanu su mutu ciwo idawo sai tafi gun na biyu shi ma ana ta hadada kai sauke masa guda nawa kake so kai sauke kai ɗora masa waccan janye ta waccan ƙara ta to ƙara masa adadin ya kawo kuɗin na jiya ana ta hidima sai zo ya ce ni matafi ne kuma na samu larura ta yankewa guziri ina neman taimako daga gurin Allah sannan daga gurinka ka bani raƙumi ɗaya ɗaya fa na yi guziri da shi sai ce abubuwa sun mana yawa <laughs> haka ake ta fama wancan ya zo a bashi wancan ya zo a bashi ya kama faɗa ce ah, kai ba kai bane da kake da kuturta ciwon kuturta da kuma talauci Allah ya yaye maka ya maka arziki ita ba ni ba ne. ni wani arziki da ka gani da babana da kakana da kakan kakana haka muka jero a cikin arziki ba mu taba sanin tsiya ko wani cuta ina ga ko kama ce ina jin ne maka da wancan wadda bai ci jarabawa sai ce ka in kai ne Allah mai da ka yadda kake ta ya wuce ya manta da shi waye ya manta yanzu mai Allah ya mai da shi kaga waɗannan sun yi mai sun faɗi shi sa wani da kaga Allah ya ajiye shi nan ka kyale shi zuciyarsa abinda ta kunsa da Allah ba shi wata dama da duk wa zai ko kodarsa wani ma zaka ji yana faɗa da kan zaka ji yana faɗa Allah sana kuɗi to insha Allah ba za ka yi ba tunda mugun nufi kake da shi sai ya ɗaura wane sai ya ci mutuncin wane sai ya wulakanta wane sai ya taka wane duk arzikin yake nema ya ci mutuncin mutane to wannan kai addu'a yayi wani gaga mai zuciya yana cewa Allah ka ba mu kuɗi mu taimaki addini mu taimaki jama'a mu tausaya wa jama'a mu to wannan ai kai ka addu'a ya je ya samu tunda zuciyarsa mai kyau ce sai ya wuce wajen makaho shi ma ana ta hidima a sauke a ɗora a sauke a ɗora a kora a koro sai ce ga matafi ya zo neman taimako guzurinsa ya yanke ka dubi girman Allah ka taimaka min ba ya zan isa gida ba sai da taimakon Allah sannan ku duba thumma bai ce da kai da Allah ba sai ce kai sannan Allah sannan kai ka taimake ni sai ce kai yara ku bude masa garki shiga ka kwashi adadin da kake so ba ɗaya ba biyu ba uku ba iya adadin da ya maka shiga kaɗi ba yace ni da ka ganni na wallahi da haka nake bani da komai Allah ya yi min yanzu sai wani ya zo da bukatan hana shi yace shiga ka ɗiba sai mala'ika yace <laughs> to dama ba ɗiban za a yi ba su ma da sun bayar ɗin ba karɓa za a yi ba gwaji ne kawai suka faɗi da na farkon ya ce shiga ka ɗauki raƙumin to ba raƙumin ake so ba kamar yadda aka wa annabi ibrahim ne ka ba ɗan ake so a yanka ba imaninsa ake so a gane ya fi son Allah a kan ɗansa ko ya fi son ɗansa a kan Allah sannan Allah ya ba shi umarni kowane iri zai ɗauka ko sai wanda yake so ko wanda ya masa daidai sai falon ma aslama ɗan iyadda a yanka shi baban iyadda zai yanka shi Shi ne aslama kowa ya yadda da yankan kai da za a yankan ka yadda a yanka shi da zai yanka ya yadda yanka kowa ci jaraba da a ce shi dan ya yarda a yanka shi uban yaki ko kuma uban iya da yanka ɗan yaki ko duk su bin suka bijirewa haba ya za a ce Allah ka bar ɗaɗe kuma ka ce in yanka shi kuma ya ce haba ya za a ni kaɗai a ce a yanka ni kaga duk sun bijire Allah ya ce ba su bijire ba sannan da uban ya bijire ya ce kai haba Allah a tausaya mun mana a sani in yanka ɗana dan yana ah baba yanka yana a kai tsaya ko Allah zai nasku kaga da shi ne ya faɗi ko kuma uban ya wasa wuka dan ya ruga da gudu shi ta wasan kura yana bin sa yana cewa zo in yanka kai na Allah ban yadda ba amma aslama shi sa tunda aslama wa tallahu lil jabini yake kwanta ya kwanta kuma kwanciyar yadda ba za su hada ido tausayi ikama shi ba tallahu lil jabini akan goshinsa aka saboda a yankanta baya kasu su hada ido ya kai baba ko ya kai ko ya yana ya riƙe wuƙa yana kawai da Allah baya son ya sa ka abu kai shakka wana dai nahu yayi haka ya ce bismillah wana dai nahu Allah ci tsaya tsaya an ya Ibrahim kada saddaqatar ru'ya to kaga waɗannan da suka faɗi ba wai abin bane za su bayar ba gwaji ne Allah ya musu suka faɗi to sai ya ce ni mala'ika ne kuma ni ne wanda na zo na shafa ku kuka warke kuma ni ne wanda Allah ya sa na kawo muku wannan arzikin kuma ya sake turo ni ya kiyaya kun an ba ku arziki ya za ku yi da shi yanzu kai Allah ya yadda da kai ba abin da za a ɗauka cin arzikinka an yadda da kai ka ci arzikinka a duniya ka je ka ci a lahira su kuma waɗancan guda biyu Allah ya fushi da su tunda Allah ya fushi da kai abin ya ƙare kenan sanan ba lahira shine mala ya kawo wannan kissar don ta zama shimfiɗa ga in Allah ya baka abu to kakkace ai kai wayanka ne ko hikimarka ce ko iyawarka ce ka zo ya ƙara maka fankama ya nuna maka isa saboda ka yi kuɗi ko ka yi mulki ko ka yi karatu kai ta ganin kowa banza Allah ya baka ilimi kai ta ganin kowa banza ko Allah ya baka kuɗi kai ta ganin kowa banza ko Allah ya baka mulki kai ta ganin kowa banza duka waɗannan ukun jaraba ne to kun ji kissan ne na baku a takaice saboda muka karanta ta da larabcin an abi hurairah ta annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul abu ta yace ya ji manzon Allah yana cewa inna thalasatan haqiqa wasu mutum uku min bani isra'il suna cikin banu isra'ila abrasa akwai mai kuturta wa aqra da mai kora wa a'ma da makaho fa aradallahu sai Allah ya yi nufin an yaftali ya gwada su fa ba'atha ilaihim malakan sai ya aika musu mala'ika fa atal abrasa sai ya zo wajen shi mai kuturta fa ya yace ayu shay'in ahabbu ilaika kai ko mai kafi so kaji kana da kuturta a ce ma mai kafi so kala launun hasanun kyakkyawan shiga kyakkyawan kama wa jildun hasanun da kuma fata mai kyau launi mai kyau da fata mai kyau yazhabu annil lazi wa yazhabu annil lazi qad qazarani nasu bihi abinda mutane suke kyankyami na da shi itafi ana kyankyami na ko sadaka zaka ba wa kuturu zai ga mutum yana mika masa haka kuma ba a karɓar canji in ya ce a zo karɓi canji ya ce na ban ba canjin duk sana'ar da yake dama ka yo canjin ka daga nesa in ka ga yana kama kuɗin sai ka ji ce a bashi shi ba a karɓar canji a gurinsa to shi yasa yace mutane suna kyankyami na saboda wannan jaraba da Allah ya min to ina so Allah iya ya min ita inda za a iya wa yadhhabu anni wa yadhhabu anni allazi qad nasu bihi qala masahahu. to shafan mala'ika da izinin Allah sai ya shafa shi fa dhahaba anhu qadaruhu sai wannan kazanta da kuturta da ciwo ita fi. wa utiya launan hasanan aka ba shi launi mai kyau wa jildan hasanan aka ba shi fata mai kyau ƙala fa'ayyul mali a habbu ilaika a cikin dangogin kuɗi cikin abin da ake kira arziki da wadata wanne ka fi so ƙala al'iblu awul baƙaru shakka ishaku ishaku ya shakka waye ya ce raƙumi waye ya ce saniya a cikinsu fauɗiya naƙatan ushara'a sai aka ba shi taguwa mai ciki wadda in ta haihu shikenan sai arziki ta zuwa ta haihuwa wa qala ce barakallahu laka fiha Allah ya maka albarka a cikin ta qala fa'atal aqra sai zo wajen mai kora fa qala yace ayyu shay'in ahabbu ilaika ya kai mai kora me ka fi so qala sha'arun hasanun gashi mai kyau wa ya zahabu anni allazi qad qazarani nasu bihi abinda mutane suke kyamata na wato ni mai kora ne kuma an ce zama da mai kora ko da menene ko kowa yana gudun kora to saboda haka tun da ɗauka ta ake yi ni ma ina so Allah iyaye min fa masahahu fa zahaba anhu da ya shafe shi sai wannan kora ta warke wa udiya sha'ran hasanan aka ba shi gashi mai kyau fa qala ayyul mali ahabbu ilayka a cikin dukiya wacce ka fi so qala al baqaru aw al iblu fa udiya baqaratan hamilan sai aka ba shi saniya mai ciki ya ce, barakallahu laka fiha Allah ya maka albarka a ciki masahahum ko fatal ama sai zo gidan makaho fa ya ce ayu shayna habu ilaika ya kai makaho me ka fi so an ce aka ce makaho ga ido yace doyi yake inda ya san ba na gaske bane ayu shay'in ahabbu ilayka me ka fi so qala yace an yarudda Allahu ilayya basari Allah idawo min da idona fa ubsira bihin nas dinga ganin mutane fa masahahu sai ya shafi shi faraddallahu ilaihi basarahu sai Allah ya dawo mar da idansa ala ce fa a mali ilaika kai kuma a kuɗi wanne ka fi so ƙala alganamu kaga ma sai da ya zaɓa shi ya fi son awaki saboda ya fi gane su fa shatan walidan aka ba shi tunkiya ko akuya mai haihuwa mai ciki fa'anta jahaza ni waɗancan suka dinga haihuwa wa wala da haza wannan kuma ita ma ta haihu da in taji da haihuwa duk abu ɗaya ne fakana haza wadin minal ibili wancan ya samu garke na wato yawan raƙuma wa haza wa haza wadin minal baƙari wannan ma ya samu garke na wato yawan wato shanu wa lihaza wadin minal ganin, wancan ma ya samu garke na wato yawan tumaki kaga kowa ya yi arziki kenan daga wannan ɗaiɗan da aka ba su, Allah ya maɗe ɗan albarka sai ga wancan ya zama shahararren mai kuɗi nau'in kuɗinsa shine raƙuma wannan shahararren mai kuɗi nau'in kuɗinsa shine shanu wannan shahararren mai kuɗi nau'in kuɗinsa shine yawan awaki da tumaki to me ya faru qala thumma innahu atal abrasa fi surati wa ihati sai gashi ya zoma wannan kuturu a cikin surarsa da kamanninsa don ma ya tuna fa shi ne ya taɓa sha shi ya masa shi ya shafe shi ma kai arzikin ya zo ya zo da hai'arsa da surarsa yadda zai gane shi amma ya sai nuna bai ma san shi ba sa da yawa mutane za ka yi musu alheri ka kyautata musu sai su yi maka butulci shi sa ƙarshen duniya in ya zo yawan butulci zai yawa da yawan halasci har sai ka wayi gari in za ka yi abu sai dai kai don Allah kawai kai don Allah kak kuma ka waiwaya ma ka gawa kaiwa don ba aka ba sai zuciyarka ta kama ciwo wanda kake ba wanda kake kyautata shi zai koma ba yana zagin ka ko ko a cikin dangi ne a cikin yan uwa ne a cikin abokai ne shi zai koma gefe kuma yana zagin ka sai shege da naje ɗari ma ya bani kafa bashin ya zage ka wallahi rashin mutunci ya wai sai ban dubu hamsin ka yi masa rashin mutunci ka ba shi dubu hamsin Me maimakon ya bani saboda ya zo da mutane kafin su zo nema wani abu suke kaddarawa a ransu na adadin da suke so to in bai kai ba ka shiga uku ce bari je ko dubu ɗari biyu ya ban don fa kai samo ɗari sai ya zage ka wallahi ɗari ya ban wani kuma ka bashi ɗarin yau ka bashi ɗarin gobe ka bashi ɗarin jibi ka bashi gata kai kwana bakwai kana bashi a na takwai kace kai yi haƙuri sai ya zage ka ce yau bai bani ba Allah ya isa ko ba haka da ana yi wani kuma kai da kake bayarwar kai yake so musifa ta faɗawa ka daina samu kana bashi ya fi so ta fashe kowa rasa da zama kai kake samu kake bashi haushin da yake ji ya Allah ya baka ka bashi tunda kai kake bashi to ƙara wata musifa ta hana ka samu ka bashi in ya so shi ya yadda ya rasa akwai masu irin wannan zuciyar akwai wanda shi kuma ya yadda kowa ya samu amma ban da kai abin da kake da shi nan akwai sama da mutum miliyan masu shi amma iya naka yake jin haushi kai kadai da ba so ka samu amma kowa ya samu a duniya bai da damuwa amma na kan shi yake jin haushi haka kuma Allah ya ce zuciyarsa haka take shi da duk waɗannan fa akwai su nau'o'in mutane kaga yazo bi suratihi wa hayati dan ya tuna masa ni ne fa wanda na shafa ka na baka kuma nema addu'a wannan ka shiga kasuwanci yana nan jingim balle ka shiga siyasa Na manan gidan cin amana ne da butulci a kasuwanci wani za ka gina shi su yayi kwari hatta a malanta ma fa an shiga wani. wani ɗalibin ka zai karatu a gurinka kuma ƙarshe sai kai ne abokin rigimarsa ko ba a yi duka wani cikin ku ɗaya fa to ba ma cikin ku ɗaya ba annabi yusufa suwa suka wahalar da shi ‘ya'yan annabi Yaƙo suka ce uku tulu Yusufa, ku kashe shi kawai, ‘yan uwanka su ce wai a kashe ka, a hudu ko ku je ku cilla shi a daji, amma na yi shi a rasa, saboda ya yi mafarki, mafarki na mai ma tabbata wa tukunna. Mafarki ya inni ra'aitu ahada ashara kaukaban wa shamsa wal kamar ra'aitu musajidi. Mafarki kadai ya ja masa musifa balle a ce ya samu. na ga tauraro sha ɗaya da wata da rana suna gaishe ce la ta kasus ru'u ya kala kanka kuskure su ji mafarkin nan Mabarki kadai fa ya jawo mutum mutuwa an yi mitin a kashe shi saboda ya yi mafarki mai kyau <laughs> ku kashe shi ashe hanyar da suka bi su kashe shi ita ce hanyar tabbatar mafarkin ba zai zama in yana gaban babansa ba zai shiga kurkuku ba ba zai fada rijiya ba ba za a shiga gidan sarki ba ba zai fassara sarki mafarki ba ba zai samu amincewarsa ba ba zai zama sarkin gari ba duk su waɗannan matakan da suka yi sa shi a cikin musifa a shi ƙarshen nan ne darajar take sai da gama kaf duk suka gama wannan suka ce a anta yusuf sun ga sarki akan gujera ya kame suka ce suka ga abubuwan duk dabarar da ya musu da duk kisan da aka ba suka ce wai shin a anta yusufu ala ana yusufu haza akhi kad manna Allahu alaina ina man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la a ajral kai ne Yusufu? duk bala'in nan da muka dinga an jefar da kai an sai da kai ka shiga kurkuku kai ne dai Yusufu ya ce ni ne mata sun masa sharri Allah ya tsallakar da shi an tsince shi an sai da shi a bawa duk ƙarshe dai sai gashi a kujerar yusuf ɗin <laughs> to ka gani saboda haka wannan shi sa malaika wani a cikin kitabu tauhidi domin a ɗau darasi in ka ce za ka yi faɗa da wanda Allah ya yi wa ko wanda Allah ya bawa wahalar da kanka za ka yi ba za ka iya tare Allah daga kaiwa inda zai kai mutum ba ka duba fir'auna dai ya dinga bin jarirai yana kashewa ashe wanda zai zama annan Musa ba zai kasu ba shi zai rene shi ba a gidansa zai girma kuma da Allah ya tashi kawo annabi Musa gidan fir'auna ta ruwa ya taho bayan ya ce wa mahaifiyarsa ki kwantar da ki zan da miki da ɗanki Yanke mata da soyayya da duk da haka ta ce uktihi qusihi bi shi dai ya shigo gidan fir'auna ana bi wasu gida ana yankawa shi kuma gashi ya zo a yanka shi an isa to ba isa ba tilata la a asa an fa'ana, first lady ta ce ku kashe shi zai amfane mu fir'auna yana girma first lady ce an gama sai gashi anan Musa ya girma a gidan Fir'auna ya ci abincin Fir'auna ya yi kaza kuma har ya kai lokacin da ya zama Allah ya kai shi da duk waɗannan abubuwan mala yake so ya nuna mana a nan to me ya faru sun ma ina huwa fi surati wa ya faƙala rajulun miskinu ga wani mutum talaka kadin kata arbihil hibalu kadin hibalu fi safari wallahi igiya ta tsinke mu mana, guziri ya yanke haka muke cewa ya yanke ko su kuma su ce igiya ta katse duk kinaya ce ta babu guziri na ya kare ya tsinke mu fala bala galiyal yawma illa billahi thumma bika bazan kai gida ba yau sai da taimakon Allah da kuma taimakonka sannan da taimakonka as'aluka billazi a launal hasana ina maka giya da girman Allah da ya baka ya baka kala mai kyau wal jiddal hasana ya baka fata mai kyau wal malako ya baka kuɗi ma ba'iran ka taimake ni da raƙumi ɗaya ataballagu bihi fi safari na guziri da shi a lokacin tafiya faƙala al-huququ kathiratu abubuwa sun mana yawa alhukuku wallahi haƙoƙi sun yawa wancan ya zo a bashi wancan a bashi wallahi abubuwan sun yawa yayi haƙuri fa qala lahu ka anni a'rifuka wai ba kai ne na san ka da can kaza ba alam takun abrasa ya qadarukan nasu ba kai ne da kuturu ba jama'a na gudunka faqiran ga ciwo ga cuta fa'adaka Allahul mala Allah ya maka arzikin kuɗi ƙala inna ma wuristu hazal mala kabiran an kabirin wannan dukiya na gaje ta kaka da kakanni shi ne muke cewa kaka da kakanni ba ni ba ne ƙala in kunta kaziban fasayyaraka Allahu ila ma in ƙarya kake Allah ya mai da kai inda ka fito isa mutane da yawa Allah mai da su da suka fito ma ba sani ba ko in za ga yazo yayi takama ya da kikirji ya wulakanta jama'a zazzage su ya ci mutuncin mutane ana nan ana nan sai koma inda ya fito sai ga ya koma inda ya fito qala wa atal aqra fi surati ya je mai kora a surarsa faƙalar misalama ƙala lihaza sai ya gaya ma irin yadda ya gaya ma wannan wa radda alai misla ma radda alai haza shi ma kuma ya mayar masa irin abin da ya mayar masa kwatankwaci wasu ma suna fassara fi surati sai su ce ai shi ma ya zo masa ne a irin surarsa da yake a da ma'ana ya zo ma kuturu a kuturu ya zo ma makaho a makaho ya zo mai kora a mai kora wasu ka ce a ya zo masa da surar da zai iya gane shi shine fa ya zo ya masa kamar wato shi da mai shi ne ya tsiyace kuma wannan shi kuma ya arziki kamar wanda ya maka hanya kai sai kuma yanzu shi kuma ya dawo ƙasa kai kuma ka dawo sama da an fassara hidin da mirin yana komawa kan shi mutumin ko yana komawa kan shi mutumin shi mai arzikin kagan ya koma kansa to sai a fassara fi hayati wa suratihi ma'ana in ya zo gurin makaho sai ya zo masa shi ma a makaho don ya tuna cewa da shi makaho ne in ya ga makaho zai fi ka san kaga mai larura irin taka wacce ka rabu da ita to za ka fi da cewa ga wahalar da yake sha in makaho ya zo neman taimako wajen wanda ya taɓa yin makanta ya kamata a ce shi ya fi kowa sanin wahalar da makanta take da shi haka in kuturu ya warke ya arziki kuturu ya zo masa zai fi gane cewa kuturu ne ya kamata a taimake shi haka idan mai kora shi ya warke ya yi arziki ya game mai kora dan uwansa to zai fi taimakonsa saboda ya san ya taba shi ma shiga irin wannan wato matsalar amma duk da haka sai ya ƙi faƙala in kunta kaziban fa sayyaraka Allah ila ma kunt in ƙarya kake Allah ya mai da kai qala wa atal a'ama fi surati sai ya jema makaho a surarsa faƙala rajulun miskin wa bunu sabil ga talaka kuma matafiyi kadin qata'ar biyal hibalu igiya ta katse min fi safari a hanya ta ma'ana guziri na kinaya ce ta karewa guziri fala bala galiyar yawma illa billahi thumma bika babu isuwa ta ga gida sai da taimakon Allah sannan da taimakonka as'aluka billazi radda alayka basara ina roƙonka dan girman Allah da ya dawo ma da ido shatan ataballagu biha fi safari ka bani wato akuya in yi guziri da ita faƙala ƙad kuntu a'ama faraddallahu ilayya basari to wallahi da ni makaho ne Allah ya mun arziki wato shi yasa wataran na sama in ya dawo kasa na ƙasa ya koma sama sai kaga bambance bambance shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya rasulullah yaushe alkiyama za ta tashi sai annabi ya shiru sai sabai suka fara ko yaji ko bai ji ba ko kuma ya ji baya son wannan tambayar ko kuma ya ji amma ya kau da kai ko ko bai ji ba sai da ya gama sai ce ina mai tambaya akan alkiyama na ya ce gani ya lalla. ya ce idan aka tozarta amana ka jira alkiyama za tu yi atil amana fanta zai sa kaga wani adin kulalliyar magana ce ba zai gane ya ake tozarta sai ce kai kaifa idza'atuha ya ya yaya zan gane an tozarta amana yace idza wusida al ila ghairi ahli idan aka jingina al'amari ga wanda bai cancanta ba ya zama komai wanda bai cancanta ba ne yake yi to ka jira alkiyama yanzu cancanta ai ba magana cancanta nawa gare ka a karatu ba cancanta a ɗaukan aiki ba cancanta a bada mukami ba cancanta komai ma yanzu ba cancanta kowa ya shiga cikin komai komai ya hautsu ne malanta ko ya zama malami likita ko ya zama ma likita sai kawai ga mutum an ya ta sai kaji ana dokta saboda yana sai da habbatu sauda sai kaji kawai an sa masa dokta ko kuma wani daga itace guda ya ce a najeriya ne kada yake samun ice ɗaya mai magani ɗari ba ɗaya ciwo ɗari ba ɗaya yake warkarwa kuma ƙwaya ɗaya ne shi a duniya to wannan da ka gani yana maganin cuta ɗari babu kwaya to bisa ba a cike ɗaya ba Mun kuma kace lissafo ciwo ɗari ba ɗayan kawai ciwo nau'in ciwo kafin ka lissafa ɗari akwai aiki to faɗi na farko ka samu carbi ka rike yana faɗa kana lissafawa kafin ya je na biyar ko na goma ko na takwa ya fara maimaita wasu <laughs> komai da ruwanka shi wannan kuma ai ya wancan ai shi mai magani mai warkar da ciwo ɗari ba ɗaya shi wani an masa iyaka shi kuma komai da ruwanka shi in kana ciwon kai za ka sha in kana gudawa za ka sha in kana olsa za ka sha in kana hawan jini za ka sha in za ka yi in kana ciwon shuga za ka sha in kana ciwon hanta za ka sha in kana ciwon saifa za ka sha in kana da damuwa komai da ruwanka shi haka shi magani yake a najeriya kaɗai ake da wannan magani kuma akwai mai ba da shi to haka malanta kowa shikenan sai ya zama malami shi yasa aka hautsina harkar malanta kowa ya zama likita an hautsina harkar likitanci kowa ya zama mai sharhi akan harkar siyasa yasa siyasa ma ta rikici sai mutum ya zauna shi ma yana sharhi sharhi su kansu masana siyasa sun koma gefe ko sun zura ido professors da doctors da suka je suka yi karatu akan political science suka kware su ma sun tsaya suna kallo game din da ake buga ya fi karfin abin da suka karanta a littafi <laughs> sojojin baka sun karbe musu sun karbe musu department din gaba daya yanzu department din sojojin baka ya fi department ɗin political science a aikace ga ƙwararrun can amma kuma ga wasu sun kwace musu da su ma su ji suke yi me kaji yau daga sojojin baka wata rama sai kaga ana gayyata su suna ba da lacca a department ɗin. eh to in abu ya lalace ba haka zai koma ba to saboda haka wannan shine halin da ake ciki na lalacewar lamura Allah ya shirya da mu fi masail al'ula tafsirul aya wannan aya dai mun ji tafsirin ta wajen kala nawa mun ji fassarar mujahid mun ji ta abdullahi dan abbas mun ji ta katada mun ji ta wasu malaman ma fassarar wannan hazali sannan nabi ma ma'ana la yaqulanna hazali shi ma mun ji bayani akan hazali din A salisa ma'ana qauli utituhu ala ilmin indi wanda shi ma fassararsa shine an bani wannan abin ne saboda ƙwarewa ta wajen sanin makamar kasuwanci wato ya cire Allah a ciki kenan Sana'ar rabi'a ma fi hazihil alqissati ajiba min al alazima wannan kissa tana da ban mamaki in ka kalle ta ka kalli rayuwar mu ka ɗauko wannan kissa ta makaho da kuturu da mai kora ka auna ta a kan kanka ko a gidanku ko a unguwarku ko wani labari da ka shina wallahi sai kaga wannan kisa ta shiga ko ina ka ɗauke ta kawai ka ga waɗanda da ba kowa ba ne Allah ya mai da su kowa ta hanyar wasu ka ga kuma yadda suke ma waɗannan mutanen wani ya ɗauko mace ya zo ya girka ta ka ga abin da za ta yi masa a ƙarshe wani ya ɗauko wacce ta wani ta ɗauko shi yana cikin talaucinsa ta yadda ta aure shi da wadata in ya arziki ka ga yadda zai mata wani ka jawo abokinka ko ɗan uwanka ko yaranka ko almajirinka kaga ga ƙarshe da za ku yi da shi wannan ya zama kamar jiki to kowa ya duba waɗannan zai ga ko a kansa ko a kan maƙocinsa ko a kan ɗan uwansa ko a kasuwarsa sai ya ji wani labari wanda ya kama da wannan kissa ya faru ko a wajen aiki wani kai masa hanya ya samu aiki kuma kai dinga maka zagon ƙasa a gurin ya dinga maka zagon ƙasa a gurin wani ka taimake shi ya sama kai kuma ya hankaɗo ka ƙasa haka nan faɗi waɗannan abubuwan suna nan darsa ne a rayuwa da wuya kai kanka yanzu aka ce maka kai bayanin wata ƙissa da ka sani wacce ta kama da wannan ta kuturu da makaho da mai kora za ka iya tuna wata kisa ko wani labari da ya faru a kanka ko akan makwacinka ko dan uwanka sawa'un siyasa kake ko kasuwanci kake ko malanta kake ko zaman ma gari kawai kake ba za ka rasa wata kisa da ta kama da wannan ba A ce wannan kawo ta a cikin kitabu tauhid jan hankalin mutane ne akan cewa butulci ma alama ce ta rashin kirki halacci alama ce ta kirki sannan mai da al'amari ga Allah wajen samu da rashi tare da rikon sababi Don an ce dama abu uku ne tawakkuli riko da sababi da addu'a ka yi addu'a ka ce Allah ba ni sannan ka tashi ka tafi wajen neman sannan ka koyi sana'a to sana'a ba ita ce za ta baka ba ba kuma wannan dabara ce za ta baka ba amma dabarar wasila ce zuwa ga samu sababi ne kawai amma mai shi ne Allah ya ga dama sai kai ta yin abin kai ta yin abin kana faduwa ko kana asara ko baka samu ba wani ya zo ya fara yau sai ya wuce ka yawa sun fara abu sun dade suna yi amma wani sai kaga ya zo kawai ya shallake ya wuce sai su ce wai dage dago shi akai kai ma kai dage mana dage ne kawai dago shi akai Allah ne ya dago shi zo na abu mamaki da aka nuna wai zuwa aka yi za a ɗauki aiki mutane to ga kofa nan guda biyu sai mutane suka buga layi a kan wannan kofa ashe ba ta tashi kofa shigan ba na gaban sai suka rena suka ce kai wannan ya finciko shi koma baya wannan ya finciko shi ko aka dawo da shi baya duk aka gama bubbuge shi shikenan sai mai intervene sai fito ta wanda ya ce kai to a juya layi sai wancan da aka koro shi daga gaba ya dawo baya sai ga shi ashe ta nan za a fara sun ce kun gani ina gaba na zo da wuri kun koro ni baya sai kuma aka fara abin ta baya to Allah kenan haka wani ne yake cewa wani malami malam kai kullum kana cikin farin ciki kullum kana cikin murmushi kullum kana cikin annashuwa kai ka ce halin da ake ciki kai baka ciki ce ina ciki amma aya hudu ce ta sa na nutsu in kai ka rike aya hudun nan wallahi ba za a gane ko kana da shi ko baka da shi ba ice to malam aya farko ice Allah ya ce yudabbirul amr ni ke shiryawa ni ke gudanarwa to ai ka an hutar da ni tunda Allah ya ce shi ke shiryawa shi ke gudanarwa sai na sallama masa ya shirya ya gudanar ice na biyu Allah ya ce inna ma'al usri yusra duk inda kunci ya zo sauki zai zo a bayan sai ce sai na barwa Allah ya kawo min sauƙi. ice na uku ya ce bi zikirin lahi ta ɗuma innul ƙolo ka ta ambatan Allah sai ka ta nutsu shi sa kawai sai in shagala da ambaton Allah sannan na hudu ya ce fa ma nukun bi rabbil alamin wai me kuka dauki Allah ne wani zato kuke wa Allah yace to ni na masa kyakkyawan zato la ce fa ma nukun bi rabbil alamin wai wani zato ana inna zanni abdi bi wani zato kake wa Allah yace ni na wa Allah kyakkyawan zato sai na huta da shi kenan ba yace to kaji sirrin zaman farin cikin Yi al-amr bi zikrillah tatma'innul qulub inna ma al-usri yusra fama dhannukum bi rabbil alamin to ce kaji sirrin to Allah ya sa mu dace inda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi Allah ya yafe mana